gwamnan jihar borno honorable khan tima ya ce zai gurfanar da dukkanin ɗaliban da gwamnati ta ɗauki nauyin su lokacin da suke gudanar da karatu aikin likitanci zuwa gaban kuliya idan har ba za su dawo su yi wa gwamnatin jihar borno aiki ba gwamnan ya bayyana haka ne lokacin da yake karban tsofaffin ɗaliban yarwa da ke cikin garin maiduguri ya ce sun ɗauki nauyin ɗalibai da dama musamman ma waɗanda ke koyon aikin likitanci kuma sun biya su albashi lokacin da suke karatun koyon aikin likitanci a jami'o'i amma abin mamaki da zarar sun kammala sai su fice daga jihar ko kuma su kama kama wani aiki na daban yana mai cewa asibitin an gina a northern borno akwai 'ya'yan tsoho american doctor an ce ku je ku yi sabin sai dai baburawa da marigi su je su yi musu aiki how is that possible ba ba su da shi bane suna da 'ya'yan eh, my road is northern borno that i'm criticizing mutane and so be it in i i owe it a duty mu ku gaya juna gaskiya akwai yaranmu medical doctors from northern borno who never sat in northern borno akwai yaran abadan who american doctor who never sat in abadan akwai yara from monguno from ganzai from magumeri from mobile from kaga gwamna ya ce yanzu haka mun kammala kwaskwari asibitin da ke garin benishek kuma muna neman barbarin da zai zo ya mana aiki da za mu ba shi gida da mota amma abin ya gagara right now we have completely renovated the general hospital in benishek we are shopping for a doctor da za mu ba shi mota free za mu ba shi gida free akwai bane ne je ya aiki ita a herculean task to get one in ka tambaye su za su ce a wala ma consultancy teaching hospital are you going to consult over the dead bodies of the kai you have a primary duty gwamnan ya ce mun shiga yarjejeniya da waɗannan ɗalibai lokacin da suke karatun likitanci kuma suna karɓan albashi amma suka ƙi su zo su yi mana aiki na haka za mu wallafa sunayensu a jaridu kuma za mu kai su kotu idan har ba za su zo su yi mana aiki ba so we have signed a bond with most of these students they were earning salaries when they were reading for their NDPS. I will get their names published in newspapers. I will take them to court. Ya ce duk wanda ba zai zo mana aiki a nan ba har na wasu 'yan shekaru dole ne ya biya mu kuɗin Muhammad da riba ko kuma mu kai shi kotu. Wanda muka yi signing da su, we are going to take them to court, embarrass them and get back our money. Because jin kunyan mara kunya haramun ne tafiyan nan da muke nan wallahi a amsori za mu taka kafan kowa for the good of us ba zai yi mai softly softly da alamu wannan furucin gwamnan da ya sa da hankulan jama'a musamman ma waɗanda wannan lamari ya shafa wanda yanzu hakan gwamnan ya kyankyashe ƙasa yana mai cewa ba zai lamunci irin wannan lamari ba nan gaba haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amu. Kai co a gaida likita bokan turai, a mai da niyya sosai.